zababbun ayyuka bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin alkur'ani mai tsarki game da hadasan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zababbun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin na yau zai bayani ne dangane da juriya da kuma riko da addini a cikin kowane hali. amma kafin shiga cikin shirin bar mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. hakika masu saurare juriya da kuma riko da addini cikin halin da ɗan adam ya tsinci kansa ciki na daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci kuma na daga cikin umarnin Allah ta tabaraka wa ta'ala ga masoyinsa annabinsa mai girma amincin Allah ya tabbata a gare shi ta da iyalan gidan tsarkaka a cikin suratul hudu Allah ta baraka wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim saboda haka sai ka miƙe sosai kamar yadda aka umarce ka kai da waɗanda suka tuba tare da kai su ne mummunai kada kuwa ku yi shishigi Haƙiƙa. shi Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne, kuma kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci, sai wuta ta shafe ku, ba ku kuwa da wasu mataimaka ba Allah ba, sannan ba zai taimake ku ba. Suratul Hudu aya ta 112 da kuma ta uku. A wasu ayoyi na daban kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya yi albishir da masu wannan kyakkyawar ɗabi'a tare da tabbaci na mala'iku da kuma taimakonsu a gare su da kuma kyakkyawar makoma gami da rabauta a ranar lahira. Kamar yadda cikin suratul Fusilat Allah maɗaukakin sarki ya ce, Hakika waɗanda suka ce, Allah ne Ubangijinmu, sannan suka daidaita, to mala'iku za su sauko musu lokacin mutuwa suna cewa, Kada ku tsorata, kuma kada ku yi baƙin ciki. kuma ku yi farin ciki da aljanna wadda kuka kasance ana yi muku alkawarinta. Mu masoyanku ne a rayuwar duniya da kuma ta lahira, kuma kuna da duk abin da rayukanku suke marmari, kuna kuma da duk abin da kuke nema. suratul fusilat aya ta talatin da kuma ta talatin da ɗaya har ila yau wani nassin na daban ya bayyana cewa ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a na daga cikin hanyar rabota da rai mai nutsuwa a cikin suratul kahfi aya ta sha uku allah tabaraka wa ta'ala ya ce a cikin suratul ahqafi aya ta sha uku allah tabaraka wa ta'ala ya ce Hakika waɗanda suka ce Allah ne Ubangijinmu, sannan suka tsaya tsayin daka, to babu tsoro a gare su kuma su ba za su yi baƙin ciki ba. An saurare ɗabi'antuwa da ɗabi'ar juriya game da tsayin daka a kan addini na daga cikin gaskiyar imani da kuma tabbatuwarsa a cikin zukata. A cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Bakir alaihi salam ya ce, Mumini ya fi dutse ƙarfi da juriya domin shi dutse yana rabuwa da ɗan uwansa shi kuma mumuni baya rabuwa da addininsa ko kaɗan. A cikin littafin Siffatu Shi'a na Sheikh Saduk an rawaito hadisi daga shugabanmu mu Imamu Ja'faru Sadiq alaihi salam ya ce, "Hakika mumuni ya fi kuntattakin ƙarafa ƙarfi domin shi guntattakin ƙarafa idan suka shiga wuta sukan canza shi kuma mumini ko da an kashe shi aka sake tayar da shi sannan kuma aka kashe shi zuciyarsa ba ta canzawa masu saurare kamar yadda daga cikin albarkatun da ke tattare da ɗabi'antuwa da ɗabi'ar tsayin daka akan gaskiya rabota da addu'ar shugabannin shirya iyalan gidan annabta a tsarkaka da kuma taimakonsu ga mummunai wajen samun sabati da kuma juriya tare da rabota da kusancinsu da soyayyarsu sannan kuma soyayyar Allah da yardarsa tare kuma da kyakkyawar makoma wannan shine abin da sikkatul islam kuleni cikin littafin sa alkafi ya rawaito daga shugabanmu imamu ja'far sadiq alaihi ya ce hakika hawariyawan annabi isa alaihi sun kasance mabiyansa kuma mabiyanmu su ne hawariyawanmu bai kasance kuma mabiyan da kuma mataimakan annabi isa bai kasance kuma mabiya da kuma mataimakan annabi isa alaihi sun fi masa biyayya akan mabiyanmu ba kai ku saurara wallahi ba su taimaka masa ba daga cutarwar yahudawa kuma ba su yi yaƙi bayansa ba a kansa amma kaga mabiyanmu wallahi ba su gushe ba tun bayan da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka suna taimaka mana kuma suna yaki saboda mu bayanmu suna shan tuhuma kuma ana azabtar da su da kuma mayar da su saniyar ware a gari ruwan da suke zaune Allah kuma ya saka musu da alkhairi da abin da suka yi mana da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin zaɓaɓɓun mabiyan iyalan gidan annabta da tsarkaka waɗanda suka samu sabati da juriya bisa addini na gaskiya domin shi mai ji ne kuma mai karɓar addu'a ne. Masu saurare barkanmu da sake saduwa, ci gaban shirin zai bayani kan ɗabi'ar 'yantuwa daga son duniya. domin shi ma na daga cikin kyawawan ɗabi'un da Allah maɗaukakin sarki ke so, kuma nasosi da dama sun yi bayani dangane da hakan. Masu saurare abin da ake nufi da wannan ɗabi'a shine kada ɗan adam ya shagaltu da daɗin duniya da kuma ba shi mahimmanci ta yadda zai shagaltar da shi da rayuwar lahira kamar yadda faɗa Allah maɗaukakin sarki yayin da yake siffanta taɓaɓɓu ke cewa. Wannan kuwa saboda su sun fi son rayuwar duniya a kan ta lahira, kuma haƙiƙa Allah baya shiyar da mutane kafirai. Waɗannan su ne waɗanda Allah ya toshe zukatansu da jinsu da ganinsu, kuma waɗannan su ne gafalallu, ba shakka lallai su a lahira su ne taɓaɓɓu. Suratun Nahali daga aya ta bakwai zuwa ta ɗari da tara. waɗannan ayoyi masu albarka suna ishara kan cewa san duniya da kuma ƙasƙantar da kai daga ƙanginta na daga cikin martabobin kafirci daga ni'imar Allah domin shi Allah ya sanya duniya gidan guziri da kuma tanadi na kyawawan ayyuka na gidan lahira. haƙiƙa duniya ba gidan dawama ba ne, shagaltuwa da abin da ke cikinta yakan yin sanadiyar makabtar zuciya da kuma gafala da aikata aikin da zai sanya a gina rayuwa ta hakika ta ranar lahira har ila yau daga cikin shagaltuwa da duniya da kuma kaskantar da kai ga kanginta shirya mutum ya katange ƙoƙarinsa wajen tara duk abin da yake bukata na arzikin rayuwar duniya hakika cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugaban mu imamu sadiq alaihi salam ya ce isa dan maryamu amincin allah ya tabbata a gare shi ya ce shin kuna aiki dan duniya alhali ana arzuta ku a cikinta ba tare da aiki ba baka kuma aiki dan lahira alhali kuwa ba a arzuta ku a cikinta ba sai da aiki ta yaya zai kasance ga ahalin ilimi da wanda ke hanyarsa zuwa ga lahirarsa rungumi duniya da hannu biyu baya tunanin lahira alhali kuma yana kan hanya ne na zuwa lahirar shin abin da zai cutar da shi ya fi son sa ga abin da zai amfanar da shi masu saurare Daga wannan hadisi za mu fahimci cewa daga cikin misdaƙin ‘yantuwa daga ƙangin son duniya shine ne kasance mumini yana kwaɗayin abin da ke lahira da kuma yardar Ubangijinsa har ma wajen ƙoƙari da aikinsa na neman abin da yake buƙata na gudanar da rayuwar duniya kamar yadda ya kasance niyyarsa miƙa kai ga umarnin Ubangiji wajen ƙoƙari na neman arzikinsa, ba wai kawai mutum ya kasance mai kwaɗayin duniya da kuma tara dukiya ba. Masu saurare daga cikin muhimman albarkar da ke tattare da ɗabi'ar ‘yantuwa daga ƙangin duniya shine rabauta da wadata ta hakika da kuma tsarkaka daga talauci ma'anawi kamar yadda shugabanmu imamu sadiq alaihi salam ya bayyana cikin hadisin da aka rawaito a littafin usulul kafi imam alaihi salam yana mai cewa wato duk wanda ya wayi gari kuma ya yini yana kallon duniya a matsayin babban fatansa allah zai sanya masa talauci a idanunsa ya kuma watsa al'amuransa ba kuma zai sami komai face abinda aka raba a nan duniya aka bashi ba duk kuma wanda ya wayi gari ya kuma yini lahira ita ce babban fatansa Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya wadata a zuciyarsa ya kuma tattara masa al'amuransa a cikin wani hadisi na daban kuma imam alaihi salam ya bayyana cewa mafi wadata daga wadatattu shine wanda bai kasance yana tsoron ƙangi ba, to kada ku shagaltar da zukatanku kan abin da ya baku a baya, ku shirya tunaninku kan shirin da yake da shi a yanzu. masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.